Taron wanda shine karo na biyu da hukumar raya tafkin Chadi ke shiryawa wata hanya ce da ke baiwa hukumomi da talakawan yankin tafkin Chadi damar canza yawo a tsakaninsu domin tsayar da magana guda a game da matsalolin da suka fi addabar su biyo bayan barkewar rikicin Boko Haram. Ambasada Nuhu Maman shine sakataren zartarwar hukumar raya tafkin Chadi. Mun lura cewa gwamnoni su suka fi kusa da mutane, mutanen da wannan abun ya shafa sosai. to dama can ana yin harakokin ba a kawo su ba a jawo su jiki ba shi yasa aka ce to ya kamata gwamnoni dinga haɗuwa kowace shekara guda su haɗu wani wuri domin da a tattauna a ga shin daga yau yaya za a yi a ci gaba da wannan samar da tsaro ta hanyar ayyukan farfado da tattalin arziki da abin da ya shafi makomar 'yan gudun hijira na daga cikin abubuwan da taron na birnin yamai zai mai da hankali a kansu in ji gwamnan difa muhammad mudur kun san da eh, matsalar babba ita ce yanzu wani gibi ne za mu ma matsalar security na biyu kuma akwai matsaloli na eh, ginin kasa tunda jama'a suna cikin matsaloli don dole ne mu ga eh, wa'anne ayyuka ne ya kamata a ɗauka don saboda jama'a su ɗan eh, farfado na uku kuma kun san akwai matsaloli kamar nan masu gudun hijira da sauransu gwamnoni muna da yawunin mu ga mu magana bisa kansu musan san su ma matakan da za a ɗauka Eh, game da taimakon da eh, partner suke kawo mu. Gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umara Zulum na daga cikin gwamnonin da ke wakiltar Najeriya a taron na birnin Yamai. UNDP ne mun nemi bukata a kasashen waje wanda Germany da Sweden da makamantansu suna taimako don saboda su sa karfi a wurare guda uku. Wato security shine number one. Na biyu wato infrastructure development raya kasa. Na uku wato yadda za ta maka mutane don saboda su zama suna rike kansu yadda za su yi noma za su yi kasuwancinsu shine abin da ya kamu matasa na da rawar takawa a sabuwar tafiyar da gwamnonin jihohin tafkin chadi suka sa gaba sabili kenan aka gayyato shugabannin kungiyoyin matasan waɗannan ƙasashe kwamar dauda muhammad gombe ya fito ne daga Najeriya. Misali ka ɗauki Maiduguri, in ka ɗauki 'yan uh, civilian JTF kusan duka matasa ne, su suke tsaya tsayin daka suka kai ga wannan mataje. Idan ka duba uh, maybe jihar Yobe, matasa ne suka dinga ba da uh, information a sawake wajen kawo ƙarshen wannan. Idan ka duba Kamaru ko Chadi ko ina, sojojin da suke matasa ne ko ina matasa ne, to dole ma a saurari matasa kuma a aiki da matasa. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta jaddada goyon baya ga wannan tsari da ta ce hanya ce da ke kaiwa ga samun zama. zaman lafiya a yankin tafkin Chadi kamar yadda wakiliyarta a wannan taro ambasada Hadiza Mustafa ta shaida min. Faɗannan da ake da Boko Haram yana da kyau a yi shi da makamai amma babban magana da ya kamata a yi shine a hada da maganan ayyukan farfado da abin da yake jawabin bude taro Firaministan Nijar Birjira Fini ya gargaɗi mahalarta su nutsu domin zakulo shawarwarin da za su ba da damar ɗaukar matakan da za su taimaka a kawo ƙarshen kuncin rayuwar da miliyoyin jama'a suka shiga a yankin na tafkin Chadi. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.